Majalisar Dattawa ta sake gayyatar ɗaukacin jami'an tsaron ƙasar ne a mako mai zuwa domin tattaunawa tare da samar da mafita kan matsalar rashin tsaro da ta addabi ƙasar kuma ta ƙici ta Matsalar rashin tsaron dai wani babban batu ne da aka daɗe ana tattauna shi a zauren majalisar inda 'yan majalisar suka bayyana damuwarsu kan yadda kashe-kashe 'yan fashi da makami sace-sacen mutane don karɓan kuɗin fansa da duba da yadda aka ma kashe waɗanda aka biya kuɗin fansa kansu da kuma kashe wasu shugabannin gargajiya biyu da sace ɗaliban makaranta a jihar Ekiti da duk wani nau'i na laifuka a faɗin ƙasar ciki har da babban birnin tarayya. Sanata mai wakiltar Nasarawa ta Yamma Ahmed Aliyu Wadada ya yi ƙarin bayani. Tun kafin mu je hutu mun riga mun yi yarjejeniya saboda yanayin da ƙasa ta samu kanta na rashin tsaro da sace-sacen mutane da kashe-kashe cewa za mu kirawo shugabannin ƙungiyoyin tsaro su zo su yi mana bayani. Amma daga tam ɗin da muka fara hutu zuwa yau yanayin ma sai ta ta ta taɓarɓare ta fi jiya lalacewa shi yasa yau muka yi yarjejeniya muka yarda cewa ɗaya daga cikin ranakun sati mai zuwa za mu yi kiran shugabannin ƙungiyoyin tsaro su zo su yi mana bayani. Za ku tattauna da su a bayyana jama'a ne ko a cikin sirri dai in dai ba sirri ba ai akwai abin da ba za su iya faɗi ba mu ma akwai abin da sun faɗi mana ba daman mu faɗi saboda yanayin tsaro amma yawanci abin da za su faɗi mana za mu faɗi maku saboda 'yan ƙasa su gane. To sai dai ƙwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu ya fitali ne da wannan yunkuri da majalisa ta ce za ta yi. Na ɗauki wannan kira da majalisar ƙasa take yi wa shugabannin hukumomin tsaro a matsayin abin nan da ake cewa tabarmar kunya da hauka ake naɗe ta. Najeriya tana da iko da yanayi da ƙarfin jami'an tsaro wanda za ta iya magance wannan matsala cikin kwana 28 an cika a kai wata shida aƙalla da kashi 65 ko 70 ko 75 cikin 100 zuwa 80. To duk abin da aka ce ka ci ƙarfin shi ka samu abin da ake cewa to 70 65 75 har 80 ai ko makaranta ne ka ci jarabawa. Kun abin da nake faɗa shine kinyi ake yi ba wai kasawa akai ba. amma ga mataimakin jami'in mu'amala da baƙi na ƙungiyar human rights network nura muktar tsanya ya nuna takaicinsa ne tare da ba shugaban ƙasa bola ahmad tinubu shawara eh ni abin da na fashinta gaskiyar lamari jami'an tsaron da muke da su irin su yan sanda kwararru ne haka sojojin mu kwararru ne haka sauran jami'an tsaron mu na farin ka irin su dss kwararru ne mu mun sani to amma ya ake yi ake samun wannan matsala shine abin da bamu sani ba kuma muke tambaye su meye mafita ko waɗanda suka dace a sa a gurin ne ba a sawa ko kuma akwai wani lauje cikin naɗi wanda Allah ne masani to gaskiya ni abin da nake kira ga shugaban ƙasa idan da hali duk wanda ya sa aiki in bai masa yadda ya kamata ba kawai a cire shi a canza shi a sa wanda ya dace da haka har aka yi gagaci jami'an tsaron da ake sa ran bayanar su a gaban majalisar sun haɗa ne da mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro Nuhu Ribadu da sauransu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.